Ƙungiyar tsofaffin jami'an 'yan sanda sun buƙaci shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da su duba batun yadda hukumar fansho na 'yan sanda ke biyan tsofaffin jami'an don yin gyara. Shugabannin ƙungiyar waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya sun gudanar da babban taron su ne a nan Jos. inda suka koka cewa hukumar pencom tana zaluntar su matuka wajen biyan su kudaden fensho asp silvanus basadembo mai ritaya shine sakataren kungiyar tsofaffin 'yan sandan na ƙasa abin da ya sa muka kira wannan taro shine mu fadakar da duniya akan damuwan da muke ciki na farko dai za mu yi amfani da wannan lokaci mu gode ma shugaban kasa mu gode ma national assembly domin magana mu yana gabansu da kuma roko domin a yi kukure a hazarta domin duba shi mu bukatunmu shine na ɗaya mu muna so a shirya mu daga contributory pension scheme wayansu mu nan wayanda muka yi aiki bayan shekara talatin da biyar za a ga csp a biya shi dubu talatin da ɗaya dubu ashirin da biyar wayansu kuma ma ba su kai haka ba to muka ga cewa lalle wannan bai daidai ba wayanda suna fitat kudin su ya fi namu shine ya sa muka ce ya kamata mu yi kuka ma president da kuma national assembly domin su dube mu da idon rahama na kuma tattauna da wasu shugabannin kungiyar daga sassa daban-daban sunana asp sa'idu garba retired ni ne sakatare na zone 1 kano cutar da harin tana tana jika kuma gashi nan sai mutuwa muke ta yi wai da suna da rai ma rashin lafiya bai bar mu ba mu ba sa zuwa makaranta abinci ya kusa ga gare mu to shi ya sa muka sake zaman nan mu sake tuntuɓa mu ji ina aka sa gaba da mu sunana dsp samuel wina ni ne chairman na tarawa state eh, chapter retired police officers of nigeria waɗannan abubuwan su ne suka sa yanzu yawan mutuwan yan sanda da suka bar aiki ke under pension fund administrators ya zama abin tausayi kabari ne kawai muke tafiya ran satin da ya wuce sin na business wani assistant commissioner of police dun me ba kudin da zai jinyan abin da ke damun shi kai aikin gwamnati ka gama kuma ya zama to kaman an sa ka dorin talala ai ya kamata ka ci moriyan abin da kai aiki ba ka je bank neman bashi za ce kai pensioner ne ba ka ba ka bashi ba to ina za mu je gwamnati ba ta damu da mu ba gefen eh, public ba ta damu da mu ba sunana ASU eh, Ayuba Tigora ni ne chairman na yan gobe da nisa na 'yan sanda na plateau state dalilin da yasa na ce mu gobe da nisa nan domin yanzu kafa mu na kamar yana kabari yake tun da yake kowa yana cikin wahala national assembly because su suka yi doka wadda yasa aka cire mu daga 'yan uwan mu 'yan sanda sai aka samu a kamfani to aka samu a kamfani din nan abubuwan ba tafiya daidai suke mana ba wadda ba dai shugaban kasa da yake shi mai jin kuka ne zai taimaka ba to ina ganin kafin a waye gari yawancin ritari za su sheki kabari kuma ina roko ku yan jaridu don Allah ku taimaka mana ku tuntubi National Assembly din tunda yake sun zauna tare da mu sun ji kukan mu me suke yi a kai Wasu shugabannin kungiyar tsofaffin 'yan sanda kenan ke kokawa hukumomi kan su taimaka musu a duba batun zalunci da ake musu wajen biyan su kudaden fansho. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.